أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake bayyana tare da ku a cikin wannan bayanin namu wanda muke yi dangane da abin da ya shahi kyawawan ɗabi'u a cikin wannan addini namu na musulunci darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da abubuwan da suke taimakawa wurin samar da kyawawan ɗabi'u sannan mun yi bayani har muka kai inda muka nuna mataki na farko wanda ya kamata wanda yake kokarin kyautata ɗabi'unsa ya zamanto ya taka shine mataki na tuba farkon abin da mutum zai yi idan mutum yana buƙatar ya kyautata ɗabi'unsa ya koma ya zuwa ga Allah subhanahu shi shine ya kasance ya tuba mun yi bayanin muhimmancin tuba mun yi bayanin ayoyi da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda suke nuna matsayin tuba da kuma falalanta insha Allah yau bayanin mu zai kasance dangane da ma'anan hakikanin tuba sannan kuma da wajabcinsa a luga in aka ce a tauba kenan fil asl ana cewa hiyar rojo a Nizamba malaman luga suna cewa tuba yana nihin komawa ne daga barin zunubi wata mutum yana nihin aikata wani zunubi ne yana cikin halin aikata wani zunubi ne ya lizimci wani zunubi ne sai zamanto ya dawo daga barin wannan zunubi din ya bar shi ya koma ga zuwa ga Allah ta'ala wannan sai a ce ya tuba kenan saboda haka wannan idan an jingina ma'anan tuba kenan zuwa ga ma'abuta zunubi tamu idan mutum mai zunubi ya tuba ya bar zunubin da yake ya koma ga Allah ta'ala wannan hali ake kira tuba sai a ce ya tuba sai dai idan za mu duba ayoyin alkur'ani masu girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsarkaka za mu ga cewa wani lokaci akan jingina tuba ya zuwa ga bawa mai zunubi wani lokaci kuma ana jingina tuba ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai a ce bawa ya tuba zuwa ga Allah ta'ala ko kuma a ce Allah subhanahu wa ta'ala mai karban tuba ne saboda haka kenan a lokacin zai kasance ma'anan tuba idan an jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala aka ce Allah ta'ala ya karbi tuban wani ko Allah mai karɓan tuba ne ko Allah mai yawan karɓan tuba ne ga bayansa ma'anan shi shine Allah subhanahu wata'ala yana dawowa da rahmar shi zuwa ga bayin nasa masu zunubi a bayan sun nisanta da rahma Allah subhanahu wata'ala sakamakon zunuban da suka aikata saboda haka in aka jingina tuba ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ana nufin kenan Allah ta'ala ya dawo da rahama shi zuwa ga bawan shi saboda tuban da ya yi daga barin zunubi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai a ce Allah ta'ala ya karɓi tuban wani saboda mai saboda zunubai sukan kawar da rahama Allah subhanahu wa ta'ala a kan bawa sai zamanto ya nisanta da rahama Allah subhanahu wa ta'ala in ya tuba sai wannan rahama ɗin ta dawo to wannan abin ne shine za a jingina tuba zuwa ga bawa sai a ce bawa ya tuba kuma Allah ta'ala ya karbi tubansa kenan Allah subhanahu wata'ala shi ya samu ake kiransa at-tawwab to shine mai yawan karban tuban bayansa mai yawan dawowa da rahama zuwa ga bayansa masu zunubi bayan sun nisance shi da sabonsa shi ya ma muna da bayanai wanda malaman tafsiri suka yi dangane da wannan al'amarin watan jingina tuba ya zuwa ga bawa a lokaci guda kuma jingina tuba ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala akwai malamin tafsiri fakhrul razi da kuma faidul kashani cikin tafasir ɗinsu watan mafatihul gaib kenan na fakhrul razi da kuma tafsir safi na faidul kashani a daidai wannan aya ta talatin da bakwai. da Allah subhanahu wata'ala cikin suratul baqara sun kawo bayani dangane da abin da ya shafi jingina tuba zuwa ga bawa da kuma jingina tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala inda za mu ga inda suke cewa cikin yadda zo cikin aya alkur'ani Allah ta'ala ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi tun Allah subhanahu ta'ala sai ya karɓi tuban annabi Adam sai ce fata ba alaihi Allah ta'ala ya karɓi tuba a kan shi to nan abin da suke bayani cewa mafi yawa idan cikin alkur'ani ko kuma cikin riwayoyi an jingina tuba ya zuwa ga bawa to yana ta'addi ne da harafin ila sai a ce tabal abd ila Allah ko ila rabbihi wato bawa ya tuba ya zuwa ga Allah ko kuma zuwa ga ubangijinsa amma idan an jingina tuba ya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sai a ce taballahu alaihi wato Allah ta'ala ya karbi tuba a kan shi kamar yadda ya zo cikin waɗannan tafasir guda biyu wato yakan ta'addi ne da ala idan an jingina shi ga Allah subhanahu wata'ala hakanan kuma yana yana ta'addi da ila idan an jingina shi ga bawa saboda haka anan wurin muna iya fahimta cewa Allah subhanahu ta'ala yana dawowa da rahamashi zuwa ga bawan shi idan bawan shi ya tuba zuwa gare shi idan bawa ya nisance zunubai ya nisance miyagun ɗabi'u ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya tuba kenan to idan ya tuba Allah subhanahu wata'ala shi kuma mai yawan karban tuba ne yakan karban tuba ya zuwa ga akan bawansa Haka hakanan akwai wani bayani wanda ya zo dangane da hakikanin tuba a cikin littafin marhum faidul kashani a cikin mahajjatul baida al baida yana bayanin hakikanin tuba inda yake cewa ka sani ya kai dan uwa hakikanin tuba ita ce tana intizami wato tana daidaituwa da abubuwa guda uku wato tuba takan tsaruwa ne ta hanyar abubuwa guda uku in ka ɗauki abubuwa guda uku wanda za mu ambata nan wurin su ne suke zama tuba su ne suke kasancewa tuba wannan abubuwa guda uku menene watan tuba ta tsaru ne ta hanyar abubuwa guda uku wannan martabobi guda uku ɗaya na bin ɗaya ne wannan abubuwa guda uku kamar martaba martaba ne martaba na harko martaba na biyu martaba na uku saboda haka za mu iya ganin cewa wa'annan abubuwan guda uku su ne na harko muna da ilimi na biyu muna da hali na uku muna da aiki to shi ilimi din shine na harko martaba na harko kenan wanda idan bawa ya samu ilimi a cikin zuciyansa a cikin fahimtansa akan cewa shi zunubi da kuma sabo da miyagun ɗabi'u suna da cutarwa sosai kuma sun cutar da shi a cikin rayuwansa, kuma azaba mai raɗaɗi yana jiran sa ranar alkiyama lokacin da bawa ya fahimci wannan ya zama masa ilimi ya zauna masa a tunaninsa a zuciyansa, ya fahimci cewa kuma zunubi shine babban hijabi tsakanin bawa da kuma abin ƙaunansa wato Allah subhanahu wata'ala kenan yana matuƙin ƙaunar Allah subhanahu wata'ala yana son Allah subhanahu wata'ala amma zunubai da miyagun ayyuka sun shiga tsakanin shi da Allah subhanahu ta'ala saboda haka wannan yana da matukan ciwo yana da zafi a raba mutum da masoyansa lokacin da bawa ya fahimci haka to sai ya intikali ya zuwa ga hala na biyu sai zamanto ya cira ta zuwa ga hala na biyu wannan hala na biyu din shine halin kasancewa a cikin damuwa da jin ciwo da ɓacin rai da damuwa da nadama ya zamanto bawa ya cutu sosan gaske sakamakon me sakamakon wannan ilimin da ya zo masa akan aƙiba da kuma makoma da miyagun zunubai da miyagun laifuka da kuma nisantan shi da Allah subhanahu wata'ala sai zamanto ya nisance Allah subhanahu wata'ala wannan abubuwa sun kasance hijabi tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala wannan zai samar da wani hali na ɓacin rai da damuwa da kuma nadama a cikin zuciyar shi lokacin sai fahimci cewa lallai yana cikin tsanani lallai yana cikin damuwa lallai yana cikin ɓacin rai to wannan halin ya samu an samu kenan martaba guda nawa an samu martaba guda biyu na harko an samu ilimi na biyu an samu hali yanzu sauran martaba na uku wanda shi ne aiki kenan yanzu zai zo ya aiki ne wannan aikin da za a yi watan zai kasance ya kawar da wannan bacin ran da yake a ciki to zai zamanto ya jarradu daga wannan bacin ran da yake ciki ya haita cikin wannan tsananin da yake ciki saboda haka kenan nan wurin sai ya samu irada mai ƙarfi sai ya samu niyya mai ƙarfi sai ya samu azama mai ƙarfi wanda zai taimake shi kenan zuwa ga aiki da wannan halin da ya samu kanshi a ciki wanda wannan halin ya taƙallaku ne da madin shi ma'ana abin da ya wuce baya laifukan da ya ta tafkawa da kuma hadir ɗin shi watan yanayin da ya samu kanshi a ciki na rabuwan shi da masoyin shi rabuwan shi da ubangijinsa nisantuwan shi da ubangijinsa da kuma abin da zai fuskance shi nan gaba watan ya yi kokarin ganin cewa ya gyara tun kamin bai fada ba cikin babban hadari wanda yake shine mummunan makoma na ranar ƙarshe ranar lahira kenan saboda haka kenan za mu ga kenan waɗannan su ne hakikanin tuba na harko ya zamanto mutum kenan ya samu ilimi na cewa lallai wannan aikin da yake a kan shi mummunan aiki ne kuma yana cutar da shi tun nan duniya kamin a je lahira sannan wannan mummunan aiki ya shiga tsakanin shi da ubangijinsa ta yadda ba zai iya samu kusancin Allah subhanahu wa ta'ala ba ba zai samu ya kusa da Allah subhanahu wa ta'ala ba sakamakon wannan laifuka din Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine masoyin shi wanda yake matukan so kuma ga sakamakon zunubai ya nisantu da shi wannan zai samar da kenan martaba ta biyu sai zamanto ya shiga cikin halin damuwa halin nadama hali na tsanani na cutuwa daidai wannan lokacin kuma sai intikali zuwa ga aiki ta zamantu zamanto ya yi niyya ya yi irada ya yi azama akan cewa zai nisanci duk waɗannan abubuwan da suka ɓata masa rai wanda suke da haɗari gare shi a cikin rayuwar shi na duniya da na lahira wanda suka raba shi da ubangijin shi abin ƙaunan shi sai zamanto ya yi aiki domin maganin abin da ya gabata zamanto ya ɗauki niyya akan cewa ba zai sake komawa a cikin miyagun ayyukan da suka wuce ba sannan zai gyara halin da yake ciki yanzu sannan zai dawoma akan wannan hali tsawon rayuwarsa wannan shi ne hakikanin tuba saboda haka kenan za mu iya ganin kenan shi haske na imani duk yanda ya haskaka a cikin zuciya bayan ya zo ya gushe sakamakon miyagun ayyuka to tuba da kuma nadama akan miyagun ayyuka zai maido da wannan haske a cikin zuciya ya zamanto zuciya ta ƙara samun haskenta ta ƙara haskaka ta ƙara gyaruwa sakamakon wannan nadama zafin wannan nadama wanda ya samu a cikin zuciya saboda haka kenan wannan shine abin da za mu iya cewa dangane da hakikanin tuba a daidai wannan bayani din saboda haka muna iya ganin kenan wani juyin juya hali ne wanda yake samuwa a cikin zuciyar mutum wanda zai kai shi daga barin miyagun ayyuka zuwa ga kyawawan ayyuka da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfani mu cikin abin da muka ambata a cikin waɗannan lokuta ɗin da fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora ya sanya mu daga cikin bayansa wanda suke tuba hakikanin tuba kuma suke tabbata a kan shi har ya zuwa ƙarshen rayuwarsu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin